This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. Kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na yau Litinin 21 ga watan Disamba shekara ta 2015 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Fiye da ma'aikatan agajin gaggawa 1,500 ne suke taimakawa wajen aikin ceto da nema a sakamakon kurarowar laka a kasar China. Hukumomin kasar Indonesia sun ceci mutane 39 bayan da wani jirgin ruwan su ya kifi a ranar Asabar. Shugaba Barack Obama na Amurka kuma ya yi imanin cewa za a samu ci gaba sosai a yaƙi da ƙungiyar ISIS kafin ya sauka daga kan ragamar mulki. kanin labaran kenan masu kula da lamura a najeriya na ci gaba da tsokaci kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa inda ra'ayoyi suka bambanta dangane da batun kulle yarjejeniya da waɗanda aka yi wa suka yi rubda ciki da dukiyar talakawa duk wani mai mulkin da zai ce zai sasanta tsakanin su da kowane irin ɓarawo a ƙasar nan wa'i kawo wani abu an rage masa wani abu to shi ma ɓarawo ne kowaye a jamhuriyar nijar kuma batun ɗaukar matakin hana amfani da niƙabi yake ɗaukar hankalin mata in har an gani katuwa za ta kawo ma mutane wani tashin hankali wata fitina don an ce kawai a tsera ta ba laifi bane ba ni a matsayina na musulmi kuma a tunanina kamar bai zan wani tashin hankali ba Muna kuma da rahoto kan matsaloli da ɗaliban jihar Sokoto ke fuskanta Yusuf Waran dai zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Hukumomin ƙasar China sun ce yanzu haka mutane 91 sun ɓace bayan da kwararowar laka ya rufe wani gandu a birnin Shenzhen da ke kudancin ƙasar a jiya Lahadi. Shaidun gani da ido sun ce laka mai yawan gaske ya kwararo a gandun dajin ya lalata gidaje 33 ciki har da masana'antu guda 14 da ofisoshi guda biyu da kuma gidajen kwanan ɗalibai guda uku. Fiye da ma'aikatan agajin gaggawa 1,500 suke taimakawa wajen yunkurin ceto da neman mutane. Kwararowar lakan ya faru ne a saboda wani fashewa a wani bututun gas da ke kusa mallakin kamfanin PetroChina. Kamfanin dillancin labaran China da ake cewa zinhua a takaice ya ba da labarin cewa cikin waɗanda suka ɓace har da maza 59 da kuma mata 32. kimamin mutane 900 ne aka kwashe daga yankin kafin laka ya kwararo. A can ƙasar Indonesia kuma yau Litinin aka koma ga yunkurin ceto waɗanda kila suna da rai a sakamakon bacewar wani jirgin ruwan su a tsakiyar ƙasar. Hukumomi sun ce an ceto mutane 39 da ransu tun lokacin da jirgin ruwan ya kife a ranar Asabar a sakamakon rashin kyawun yanayi lokacin da yake kan hanyar sata zuwa Siwa daga kulaka Igiyar ruwa ce ta fi ƙarfin jirgin har ya kife. jirgin ruwan yana ɗauke da fiye da mutane ɗari ciki har da ma'aikatan jirgin da yara da dama kimanin mutane tamanin sun ɓace haka kuma an gano gawarwakin mutane uku wani jami'in hukumar da ke lura da bala'in ta ƙasar ya faɗa wa murya amurka cewa dukan gawarwakin da aka gano na yara ne an tura wani jirgin sama mai saukar angulu na soja da kwale-kwale da dama domin gudanar da aikin nema da ceto. kasar indonesiya wadda take da fiye da tsibirai 17,000 ta dogara ne sosai akan jiragen ruwa na fito domin jigilar mutane kotun kolin kasar indiya ta yi watsi da ɗaukaka karar da aka yi na barin wani saurayi ya ci gaba da kasancewa a garkama a gidan yari shi wannan saurayin yana ɗaya daga cikin maza shidda da suka yi wa wata budurwa mugun fyaɗe a shekara ta 2012 Yau Litinin kotun ta ce bisa la'akari da dokar da ake amfani da ita a yanzu ba za a iya tsare saurayin fiye da shekaru uku ba. An tura biyar daga cikin mazan gidan fursuna, to amma mafi ƙuriciya a cikinsu wanda a lokacin da al'amarin ya faru shekarunsu na haihuwa goma sha bakwai ne an yake masa hukunci a wani wurin gyara halin ka na tsawon shekaru uku. Kwamitin da ke lura da hakkin mata na ƙasar ya buƙaci a ci gaba da tsara saurayin wanda yanzu shekarunsa ashirin da haihuwa kwamitin ya rubuta cikin wannan bukata cewa gwamnatin kasar indiya bata gabatar da wani bayanin cewa saurayin ya gyaru ba mahaifin yarinya da aka yi wa fyaɗe mai suna da singh ya ce ba za su iya bayyana takaicin takaicinsu dangane da wannan hukunci ba ya ce su kan ba su fahimci yadda waɗannan dokoki suke aiki ba abin da kawai suka sani shine tsarin bai biya musu bukata ba. Karya doka ce a amfani da sunan wadda aka yi wa fyaɗe, to amma a makon jiya iyayen Joyce yarinyar da aka yi wa fyaɗe suka buƙaci mutane su rika amfani da sunanta a zaman wani bangare na yekuwar kawo ƙarshen kyamar waɗanda aka yi wa fyaɗe da ake yi a ƙasar. shugaban amurka barack obama ya bayyana amana cewa waɗanda suke hamayya da ƙungiyar isis su ne za su samu nasara ya ce yana ganin za a samu ci gaba sosai a wannan yaƙi da ake yi kafin ya sauka daga kan ga mulki shugaba obama ya yi wannan furucin ne a yau litinin a wata hira da gidan rediyo na npr ya da shi shugaba obama ya bayyana kungiyar isil a zaman mummunar kungiya fiye da shekara guda kenan da shugaba obama ya ba da umarnin amurka ta jagoranci yaƙi da isil a iraq da syria tun wancan lokacin jiragen saman yakin sojojin kawance suka kai kimanin hare-hare dubu tara kuma shugaba obama ya ce kungiyar isil ta yi hasara kimanin kashe arba'in daga cikin 100 na yankunan da ta mamaye to amma duk da haka yanzu 'yan yakin sa kan kungiyar suna mamaye da yankuna da dama ciki har da manyan birane a kasashen syria da kuma iraki da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta ce kula yarjejeniya da waɗanda ake tuhuma tamkar ba da lasisin na ƙasa-ƙasa ne. A cikin mu da Abdulkarim Dalebu ya bayyana cewa talakawa su ma suna da hakkin sa ido kan wannan batu. Da ya kamata a tunasar da al'ummar ƙasar nan su irin bala'in da muka shiga sakamakon irin wannan sata da shugabannin ƙasar nan suka yi kowanne ba su da addini ba haka suke bai china za a je a ce wani shugaba ya saci miliyan ɗari a ce kawo miliyan casa'in ya rike goma a kyale shi ai ba an karɓe ba sai an harbe shi saboda haka magana ce na cewa duk wani mai mulkin da zai ce zai sasanta su da kowane irin barawo a kasar ne wa'i kawo wani abu an rage masa wani abu to shi ma barawa ne kowaye shi saboda ke ya kamata mutane su gane dukiyar na faɗa aka sata ba ta ne mulki ba ce ko ta wasu 'yan siyasa ko ta wasu ma'aikatan gwamnati a'a ta dukkan 'yan ƙasar nan ne baki ɗaya da arziki da ke ƙasar nan mallakar 'yan ƙasar nan ne baki ɗaya kuma muna da bukata mulkar bukata akan arziki kasar nan da yake mallakar mu ba roƙon wani muka yi muka ce mana alfarma don mahaifin ya fi namu arziki isa mana wani abu a arzikin ƙasanmu da Allah ya kaddara mana cewa ya mallaka mana shi muke so wani suke rike da amana su rinka ba mu kayan mu a hannu saboda ka magana ce na cewa duk wani ya saci daga naira ɗaya zuwa miliyan zuwa biliyan zuwa tiriliyan tilasta amma a shi ya da ita gaba ɗaya kuma sannan a yi masa hukunci in ya kama a harbe shi in ya kama a rataye shi in ya kama a yi masa ɗaure da rai in ya kama a wanke masa hannu. To duk da yake galibi idan ma ba za a ce dukkan 'yan najeriya suna goyon bayan gwamnatin tarayya a yunkurinta na kwatowa da kuma ladabtar da waɗanda suka yi wawuri dukiyar talakawa ba waɗansu suna korafin cewa kawo yanzu gwamnati na mai da hankali ne kan 'yan adawa ai abu ne mai sauki a gane cewa allah da ikonsa tun daga farkon wannan rijim da aka fara 1999 aka kafa hukuma da ake kira efcc wacce ita da kanta ta ce ta bincike ta zo ta tabbata cewa duk ƙananan hukumomin nan wanda suke shugabantar ta ɗari bakwai da saba'in da hudu barayi ne suka ce suna da hujja suka suka ce gwamnoni talatin da shida na ƙasar nan tun a wancan lokaci barayi ne suka ce suna da shaida suka faɗi shugabanni tun daga alif ɗari da tamanin da biyar zuwa har lokacin da ake mulkin suka tabbatar da satar su aka zo ana kokarin a abu amma duk da irin wannan yunkurin da ake a kai su kotun ta tabbata cewa har rahoton da aka zo daga baya Farida Waziri ta ce ya kamata duk wanda za a ba mulki ko amanar dukiyar jama'a ƙasar nan a je a duba kwakwalwarsa a tabbata ko yana da hankali ko shi da hankali. Ita ta tabbata cewa duk shekara sai an saci biliyan goma na dala a ƙasar nan ta ce a cikin shekara goma an saci dala biliyan ɗari wani aka fitar da su da kasar nan to kana gani daidai ne gwamnati ta yi wa kanta iyaka ko kuma eh, ina iyaka binciken da gwamnati ya kamata ta yi har zuwa wace gwamnati kake gani ya kamata a bincika domin ganin cewa an kwato dukiya talakawa da jami'an gwamnati? Takaitacciyar wato iya kada'i ne a fara daga alif ɗari da tamanin da biyar. Daga lokacin aka fara renan duk irin wayannan mutanen suka suka zama duk abin da suka zama kuma suke abin da suke yi kuma da hanyar su ne suke ta zagayawa. Saboda in kun in baki manta ba yanzu magana da ake yi ta samba da suki ai magana ce ta dala miliyan dubu biyu da ɗari biyu sai biliyan ɗari shida da arba'in da wani abu na naira amma akwai magana biliyan goma sha shida na wutar lantarki akwai magana foreign reserve akwai magana absolute absolute absolute akwai magana dala biliyan goma sha biyar ɗigo biyu na yaƙin tekun fasha sannan akwai abubuwa burjik wanda ke na gaya mutu sai an koma kan rahotannin can na efcc tun daga farkon kafa ta zuwa yanzu a ga duk irin mutanen da aka tabbatar sun yi wani laifi ga kuma irin laifin da suka yi a zo a hukunta su a yanzu ko da zai kai sai an canja kundin tsarin mulkin ƙasar nan ne wanda zai ba da dama a yi duk abin da ya kamata a yi. yawa eh, to kana batun wannan hukuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa to ana korafin cewa ita wannan hukuma tana amfani da cin hanci da rashawa ne ta yaƙi cin hanci da rashawa me za ka ce game da wannan. ai duk tun da abin ya riga ya fito fili kuma kowa ya zo iya wuya duk wani talaka da ke ƙasar nan ya ƙosa ya gaji ya ɗauka ma shi ba har zai zo zama wani ya yi wani su dabara ne ko ya gyaru a cikin minti ɗaya kamata kowa isan ina da gudunmawar da zai bayar kuma su masu mulkin su san su kaɗai ba su yin wannan abu ba idan barayin sun fi shugaban ƙasa yawa to kuma masu kayan sun fi barayin yawa a yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu a jamhuriyar Nijar kuma batun haramta amfani da niƙabi yake ɗaukar hankalin mata. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. alkalma sun yi nuni da cewa kashi 99 daga cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar nijar musulmi ne saboda haka shawarar duba yiwuwar hana amfani da niqab bisa dalilan tsaro wadda shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawa ko ecowas suka zo da ita a ƙarshen taron su na abuja najeriya wani abu ne da tuni ya fara ɗaukar hankulan mata a nan jamhuriyar nijar hajiya fatikadiri wata mai amfani da niqab cewa ta yi a cikin addinin musulunci babu zancen magana dole mace ta sa katuwa illa iyaka aka ce mace ana so a ga tayin hannuwanta kahunta kaɗai da huskarta amma sauran jiki duka ta lullube kenan katuwa ba dole bace in har an gani katuwa za ta kawo ma mutane wani tashin hankali wata fitina dan an ce kawai a tsaida ta ba laifi bane ba ni a matsayina na musulmi kuma a tunani na kamar bai zan wani tashin hankali ba tunda dai inda kamar addinin musulunci ya wajabta ya tilasta da mace ta sa katuwa wannan in aka ce a hana sakatuwa gaskiya ba za mu yadda mu gyara ma mutum rai ba mutane rai ba a bata ma a saba ma doka Allah sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a dangane da wannan batu domin malama Sakina Mamman shugabar makarantar Islamiyya a Sakina bugo da ƙari kusa a ƙungiyoyin mata musulmi ba ta yarda da wannan shawara ba tana mai ganin an yi shishigi wannan 'yan sai da yawo da suka haɗu akwai wasu kasashensu su su kai mu na Nijar musulunci ba kenan ba za mu ce mu yi iri ɗaya da yanda suka yi ba mu musulunci mu ya kai inda yanzu sai mu ce za mu sa niqabi ni da hari da naji maganar ma da aka zo aka ce mun kin ji an ce za a yi za a yi boten luwakin da za ta hana sa hijabi abinda na fara ta ce yo mu sami don na yi tsammanin hijabin ne za a hudda he daga baya ne aka ce a ah, niƙabi ne za a hudda to wallahi ba mu hana su su hudda su yi interdirkin hana sa niƙabi ba. Bincike a game da matsayin ƙasar Nijar a hukunce ya gwada cewa gwamnatin ƙasar bata amince wannan yunkuri na ƙungiyar ECOWAS ba saboda haka ne ma take yanke tawagar da ta wakilci Nijar a wannan taro na Abuja. ta yi watsi da wannan shiri in ji wata majiyar gwamnati da bata so in naɗi murya ba domin hukumomin ƙasar na ganin kowace ƙasa ita ce ke da hurumin bullo da dokar da ta dace da tsarin al'ummarta kamar yadda a watannin da suka shige gwamnatin ta nijar ta kafa dokar hana saka niqab a yankin difa a sakamakon matsalar boko haram sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to bari mu karkare a jihar sokoto inda dalibai ke kokawa kan halin ko in kula da suka ce gwamnati na nuna musu wakilin mu mustapha wato murtala faruk sanyina na dauke da karin bayani wasu sun riga sun yi exam amma suna maganan ta hutu wanda yake mu kuma a kwanci kawai muke ta bangaren rayuwa kuma ba mu da abinci yanzu haka abincin da a gare mu yau da an dawa wallahi ya kare gwamnati ta sani muna cikin wani hali muna neman taimako saboda gaskiya muna cikin wani hali na ha'ulaki wasu 'yan asalin jihar sokoto kenan da gwamnatin jihar ta tura su karatu a jami'ar yamai ta kasar jamhuriyar niger a zantawarsu da sashen hausa na muryar amurka a cewar wasu majiyoyi dai dalibai da dama ne da gwamnatin jihar ta tura su karatu a kasashen waje kamar sudan bangladesh da jamhuriyar nijar da dai sauransu suke cikin mawuyacin hali sakamakon kasawar gwamnati na biyan kuɗin karatunsu to sai dai gwamnatin jihar ta musanta zarge-zargen duk da yake ta yarda da akwai matsaloli da suka shafi tsare-tsarenta sanadiyar yanayin da tattalin arzikin kasa baki daya yake a ciki alhaji sahabi isa gada shine kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar sokoto to ina ce murtala ya kamata yaranmu yanzu su falka daga bacci akwai wasu ma'aikata ne suna aiki wasu kuma iyayen suna aiki kuma suna da hali kowa wanda yake cikin ƙasar nan ya san irin yanayin da ƙasar nan take ciki akwai jihohi ma da ko albashi ma ba su yi Allah ya sa muna shugabanni masu hangen nesa kuma masu kokarin tanadi ana biyan albashi kuma ana biyan makaranta shekaran jam kada daga uganda mun samu yara 230 wanda suka samu babbar digiri da kuma babba ta gaba kamar phd kenan akwai wanda za mu je ganin su a bangladesh su shekara hudu za su yi kuma shekara uku duk an biya tun wannan kuma aka shekara guda yanzu an biya kuɗin shekara biyu nan gaba sannan abin da suka biyo ina jina semester ko guda biyu ne wanda sai can zuwa ƙarshe to don haka ga akwai wannan niyya tun da gwamnati dauki mutane ta kai cewa za ta yi musu tanadi cikakke amma in aka zo aka samu matsala ga ƙasa wanda yake sun sani mun sani cewa ya kamata a dubi wannan in kana da hali don an ce abinda zaka cika cikin ka ka yi ta kokari ka ko ka nemi iyayenka sun taimaka ma ci tun daga karshe dai biyan ka za a yi dangane da ɗaliban da ke kasar jamhuriyar Nijar kuwa kwamishinan ya ce su ne da kansu suka janyo wa kansu wasu matsalolin watan tara ne fa suka tafi Nijar kamar yadda aka bani bayani to yanzu muna watan watan sha biyu har suna ta complain na cewa gashi gashi can farko ma sun ce laifin su ne don shekara ta farko da suka yi an tura kuɗin su gaba ɗaya aka biya makaranta a hada abinci sai zan su suka zo suna ta complain cewa su ba sa son abincin makaranta suna son dai abin shigo su. to da ba da haka ba da makaranta ta cigaba da ba su abinci sannan kuma yanzu haka magana da ake suna cikin makaranta magana accommodation ba haka yake ba sannan inda misali makaranta tana niyyar ta hana su su yi wani abin da ada makaranta za su waiwaye mu amma da abin da ke cewa shine tabbas tabbas insha Allah da waya akai laraba ba biya gwamnatin jihar Sokoton dai tana da ɗaruruwan ɗalibai da ta tura su karatu a kasashen waje inda kuma take ɗaukar nauyin karatun nasu shirin da take aiwatarwa tun daga shekara ta 1999 da manufar cike rata da aka yi wa jihar ta bangaren ilimi a Najeriya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya Jami'a To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe 10 da minti goma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin. To masu sauraro Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Kusan za a iya cewa shekarar biyar ta ƙare. Bisa ga al'ada a duk ƙarshen shekara, shirin namu yakan yi waiwaye adon tafiya. Inda muke duba ire-iren tattaunawa da muka yi da baƙinmu a wannan shirin. Mafi akasarin baƙin da muka zanta da su baki ɗaya cikin wannan shekarar ko dai masana a harkar ilimi ko kuma mahukunta. Idan har masu sauraro kuna iya tunawa, mun buɗe wannan shekarar ne da babban bakon namu, kuma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Mun kuma samu damar tattauna abubuwa da dama da suka shafi harkar ilimi a ƙasar. Har ma ya yi ma al'umman Najeriya alƙawalin cewar idan Allah ya sa sun zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. zai yi wasu abubuwa ɓangaren ilimi da babu wata gwamnati da ta taɓa yin hakan tun bayan gwamnatinsa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. Na fara da tambayar shugaban ƙasar waɗanne irin matakai zai ɗauka wajen dawo da martaba ilimi a ƙasar idan Allah ya sa an zaɓe shi shugaban ƙasa? Ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dage. Da hausa ce zama lafiya da jama'a babban matsalar najeriya yanzu shi ne zama lafiya batun ilimi da kai da ba a zaune a lafiya yanzu da borno da yobe da adamawa an kaga da an rufe makarantu inda yan ta'adda sun ce sun kashe yara suna bacci sun kashe mutane a kasuwa sun kashe mutane a caci sun kashe mutane a tashar motoci da sha'anin ilimi a kawo zama lafiya a kuma tabbatar da an gyara makarantu an gyara makarantu an sa kayan aiki an kuma samu malamai kan har zuwa jami'a. A matsayinka wanda ya san duk wa'innan matsalolin wani hanyoyi za ka bi don inganta su in Allah ya sa ka zama shugaban Najeriya? Hanyoyin da ta su dole zama da gwamnatin tarayya ta taru ta yi magana da gwamnoni. Wato kowace jiha ta faɗi matakin da ta idan ta faɗi kuma ya zama da gwamnatin tarayya yake ita ya kamata a ce ta tabbatar da karatu ballantana na jami'o'i idan gwamnatoci da kuma ma masu zaman kansu cewa sun kai ga yin tasiri a ko'ina a duniya ba Najeriya kaɗai ba. Bai kamata ba a ce mai certificate ta university yana iya zuwa Turai ya samu aiki yana zuwa America ya samu aiki saboda kwarewar Najeriya a kan bad ilimi ta samu kasuwa a duniya gaba daya. To a gaskiya akwai aiki dai yanzu kamar da kafari ta ɓaɓɓare eh, sha'anin ilimi ya yawa kuma aka dawo cewar hukumar UNESCO a shekarun da suka gabata ta ba da shawara kan cewar idan ana bukata inganta ilimi a Najeriya akwai bukata a kashe kashi 26 na kasafin kuɗin kasar wanda kuma gwamnati ba ta kashe wa'innan kuɗin a Najeriya. Idan Allah ya sa ka zamo shugaban ƙasa za ka kashe wannan adadin kashi 26 ko ko za ka iya kashe fiye da haka. akwai lokacin da na yi maganganu da dama a baya wajen yaƙi da bayan na sa cewa arewa da ana jigar kaduna abinda gwamnatin arewa take kashe arba'in da uku bisa ɗari na tsarin kuɗi a kan inda ake kashe a yammacin najeriya wato west region a wani fiye da hamsin da biyar bisa ɗari a kan inda yake kashe saboda haka inda shugabanni yaran da za ka ba mutum a duniya ya ga ilimi in ka ba shi ilimi ba sai an ba shi aikin gwamnati ba ba sai an ba shi aikin lokacin gwamnati ba shi kanshi zai iya kula da kai zai je nemi abu da zai so da a bar mutane cikin talauci mugunta ce ake yi da ba mutane ba ita kanta ƙasar mugunta ake mata. to hakan na nuni da cewar cikin kasafin kuɗin shekarar 2016 za a ware ma bangaren ilimi kashi 26 kenan ko fiye? To menene sakon ga al'ummar Najeriya ganin cewar za a shiga sabuwar shekara ta biyar yanzu? Sakona ga al'ummar mu ta Najeriya shi ne shekara mai zuwa shekara ce wadda ya kamata al'ummar mu su ɗauki zaɓuɓɓukan da za su yi ɗauke su da ƙarfi kwarai da gaske. Nini ku shi ne su lura shekaru da goma sha shida ɗin nan da aka bai mulki hannun farar da. Su lura da irin arzikin da Allah da sanna. da mutane masu basira. Amma ya zama da shin za a iya cewa shekarar 2016 'yan Najeriya za su fara ganin wasu daga cikin alkawullan da aka yi musu a lokacin yakin neman zaben 2015? Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da muka tattauna da shugaban ƙasa a farkon wannan shekarar. Abin da ya rage yanzu shine 'yan Najeriya sai su mai da hankali cikin shekara mai zuwa don ganin an cika waɗannan alkawullan. tun daga yadda aka gudanar da kasafin kuɗin ƙasar. Masu sauraro yau ma iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan ashirin. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu ci gaba da duba ire-iren gudunmawa da baƙinmu suka bada tun daga farkon wannan shekarar har wa zuwa yau. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai Julie Lazarus Gresham mai bada umarni, ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa. To a gaida Harande, kafin mu ci gaba ga tsarabar Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Sunana Reverend Dr. muna kuna kabila haula wannan yana haula iri kaza balle ma a ce akwai yarurruka iri daban-daban babban abin da ya zo da ubangiji allah ma kenan tun a hasumiyar babila inda dama kabila ɗaya ce suka so su yi abin da ya shafi girman kai allah ya tarwase su kowa ya kasance akwai kabilu daban-daban cikin rikasani na allah ya so su kasance liya abin karba abin yabo a gare shi amma babban abin da ke akwai gare mu yau shine gabanin zuwan kirismati wadda in allah ya kai mu 25 ga wannan wata za mu yi biki ne na tunawa da abin da ubangiji allah ya shirya wa 'yan adam kasancewar samun ceto wato gafara zunubai na 'yan adam ga baki daya dole mu yi zaman girmamawa juna muna mutuntawa juna Allah ya taimake mu Let anger and fear and mu karkare ga takaitattun labarai Shugaban hukumar kwallon kafa ta FIFA Sepp Blatter da wani kwamitin kwallon kafa ya haramta masa halartar wasanni har na tsawon shekaru takwas ya faɗa cewa nan ba da jimawa ba zai dawo. Mr. Blatter ya yi wannan furucin ne a yau Litinin jim kaɗan bayan da kwamitin ya gabatar da wannan hukunci. Kwamitin ya ɗauki wannan mataki akan Mr. Blatter da Mr. Platini ne a saboda abin fallasar dala miliyan biyu da Mr. Blatter ya baiwa Platini a shekara ta 2011. Dauyoyin ƙasar Switzerland su ne suka fara binciken aikata laifi akan wannan al'amari. Mr. Blatter ya tsaya kai da fata cewa shi bai taɓa amfani da kuɗi wajen ba da cin hanci ba. Yana bayanin cewa ya yi magana ne kurum da Mr. Platini akan dala miliyan biyu. Ya ce kwamitin ba shi da 'yancin yanke hukunci ko ɗaukan wani mataki akan shugaban ƙungiyar FIFA. To madalla da takaitattun labaran muka kammala shirin na wannan jiko sai kuma ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin da bayan mun fita daga dakin watsa shirye-shiryen jamila fage da halima jimrau za su shigo da shirin yau da gobe wanda ake musamman domin matasa malamai bismillah